Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah. Barka dai. Ga ta ni? Ah, ah, ah. Wannan kamar ko? Ita ce mana. Allah sarki. Da'ira. Talatu. Ka ga ta na fitin. Ya gida. Fata Allah sarki. Mm, ga ci kamar gara. A'a. Allah. Karki nisa. Karki nisa. Ya sako takalmi. Dauko takalmin. Dauko takalmin shiga ciki. Mm. Jika ta ce. Eh ita ce yariyar nan da aka haifa na cikin kwalban nan kuwa. Mm, ita ce. In kisar kwalba ba? Allah sarki ita ce. Wallahi. madalla abin da yake tafa da ni hmm. ka san ni eh, alhaji na ne ya yi tafiya ya yi je gabar hmm. ka san mataimakin gwamna na can haka to eh alhaji usman mamman durkwa au eh ai <laughs> ai dan uwansa ne kai eh ka san an masa mataimakin gwamna to ni ne je masa minna Allah sarki Allah da Allah ka san duk inda matsala ya samu bawa Mm. ba wanda kake fara tuntuɓa sai na kusa da kai sai na kusa da kai gaskiya ne to na duba na duba gabar na duba kudu na duba arewa na ga ba wanda zan kawo kuka na lokaci guda ya share mu hawaye na in ba kai ba wannan ma gaskiya ne da Allah ina ina neman rancen wani dan kuɗi ne dan kalilan wanda bai taka kara ya kai ba to naira dubu biyar wallahi tallahi iyali na ne tana tan za a ƙara mata ruwa a asibiti eh don likitan ma ya ce za ta iya shan leda bakwai mm. yanzu an fara sayan irin zungura zunguran nan an karɓo su to ta shan nan, shi ne ya ce za ta iya shan bakwai gatari eh dubu biyar yanzu ban da ita a kai jiya ba aka ci kasuwan mu a kuɗi dubu biyar kam babu amma akwai kuɗi na ajiya yawwa malam bandaro zan ara maka sun kai biyar ɗin bari in gani inda ya kawo su din nan sa sun kai sai dai kalli safa ka gani eh dubu biyu ce ai kai haba haba ga tari in dai ba fura ce a idan ka ba to abin da ka samu kenan yawwa kuɗi ne na yara ba komai suka bayar ajiya Allah to amma ba ga tari da sharadi eh akan kuɗi wallahi ban da hakuri ni ma kai na hankali na baya kwanciya sai na biya yo kuma dai ni dai na biya eh. maka ni ma ban da sauki yawa wajen biya magana ce ta kuɗi in dai wajen biya ne ban da sauki ne ma oh, yanzu kamar yadda na karɓi kuɗin nan wallahi ba zan iya bacci ba sai na biya ka ayo kuma dai madalla ni dai na gaya maka ni din ma akwai kyakkyawan alkawari da aka yi wallahi wallahi ban da hakuri eh akwai kyakkyawan alkawari da aka yi au au to eh shi eh. Alhaji Usman mun ba kuɗin ba iko Allah eh. iko Allah eh, akwai wani alkawari da ya mun to ba komai zai zo Laraba ranar alhamis ni kuma sai mun wanye da kai nan juma'a ko alhamis a alhamis kawai nan alhamis eh alhamis to shikenan madalla Allah kiyaye ai mata sannu eh, eh, eh ai mata sannu eh ai mata sannu Allah ya sawaka ai yanda nake jin kanna akan magana kuɗi in dai magana kuɗi ce to ai ni fa ba da hakuri ba imani ba tausayi in dai akan magana kuɗi ce kuɗin nan yanda ka zo ka karɓa haka zaka dawo da su gashi nan abin da nake gaya muku dai Yau wanda salati za ki zauna yi. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi sallama. Sannu kin ji yan nan sannu ko? Sannu. Sannu. Gashi nan abin da nake faɗa miki. Ka yi hakuri mai gida. Irin haka ba za ta sake faruwa ban Allah ya yarda. To dama duk ba wani abu nake jiya miki ba. Saboda rashin ingancin bawan Allah nan shi isa fa ni ban yarda yarinya ta aure shi ba. kin gane ko mm. amma kika me ke a tatta kuka hada baki da ke da yarki sai kun aure shi to gashi kun aura ga abin da kuka auro mu dan Allah dan annabi ka yi ah. al'amari kuskure ya riga ya faru mai gida ai ba yanzu ne ya kamata abin ban ba ai abin da na zana aka kidi to gashi mai gida dan Allah ka yi to hakuri mu ce muku me la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ah. sanni yan nan kin ji mm. sanni yan nan mm. to mai gida yanzu umarni guda ɗaya ne mm, ina jin ka mu nemi mafita eh gaskiya tunda Allah ya sa ta je an auna ta mm. ta an gaya mata dokokin shari'ar ta rika zuwa tana shan magani ko tunda mm. maganin nan kyauta ne Kware kuwa. idan kuma kun ki to za ta ci taliyar ƙarfi. Allah mai gida da haka ni kinga an kira kirawo sallan magariba eh ni ma saboda halin da ake ciki kwaran tashi in yi alwala sanni yan nan kin ji sanni kin ji ubangiji Allah ya tashi ka faɗin sanni yan nan kin ji sannu

Yau sati biyu. Wa nake gani? Yo a ah, ah, Bandaro. Shashare idan dai. Eh Bandaro barka dai. Yo ina magana barka ba magana kai. Magana nake yara ne suka je za su buga bakwa. Me ruwa da yara? Yaran me? Me ruwa da su? Kuɗi kawai. Ai na gaya maka dama. Ni din ma fa kwantar da ni a ah, kai. Yo a kwantar da kai mana. Na sha ledar ruwa sha uku. Amma ka um, in tiga ka sha ba abin da ya daman da kai. Tiga. Bala'i ba ruwa na da kai kuɗi. Wai kuɗin nan duk bala'in da kake akan nawa ne wai amma dai kai ka zo karba a na ma manta nawa ne nawa ne ma dubu biyar yawa kuɗi hakuri a ah, yau ina nake da hakuri yanzu dan banda lalacewa ka duba wata motar watsatse sannu mai gida mhm. sannu mhm. Mhm. gaskiya ciwon nan na wahalar da kai wallahi jiyan da ya bi ya ƙaran mana da kai mm-hmm. ka ki bari kuma mu koma asibitin nan su ƙara baka magani ha asabe ba zan iya zuwa ina bin layi ina karɓar maganin kyauta ba na kunya nake ji za a yi na kunya nake Da lalura ce ai ta koro komai ya dai bari Allah dai sauki Allah ya samu shiga da imani amin sai na tuna da kake zancen taliyar ƙarshe ashe kai zaka tuna ƙarshen ne gida Allah ya zancen ne amin ya zancen nan me yasa ni da Allah da annabi ya yafe min in yafe maka me kai min na san na cutar da ke ni ko kaga godiyar da nake wa Allah wannan sakamakon da muka je muka an so da aka gwada lafiya ta kalau banda kowace cuta na jiki na rike wannan dama da sauran yarinta ta da hakkin ya min shi yasa nake maka faɗa mai gida leƙe-leƙen nan bai da kyau na gani Ka gani? Ka gani. An je kawai an ciwo kwaya ba gaira ba dalili. Na je ka ta istighfari a nan gwan a kwanciya. Zan taya ka. kuma bayan ka tafi in ne zaman makoki Allah ya haɗa ni da wani. Mm. Sani? Duk gashi nan ya nuna a bakin wannan banzan ciwo ne. Ciwon ne?